أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka yi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaskiyar su mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi wacce ta dace da takwas ga watan Zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai wadda ta dace da da ashirin shida. ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukacin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake halartar wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ismin muslim min azkarin kitabi wa sunna wallafar ashe Sa'id bin Wahab al-Qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi yau kuma shine zaman mu na darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka muna babi da malaikin magana akan aftaru sabahi wal masa zikirori na safiya da marici mun karanta zikirori guda goma sha uku a yau za mu tashi a na goma sha hudu insha Allah. ce daga cikin zikirori wadda ake ake bukatar musulmi ya lazance yinsu in yawaye gari akwai faɗin ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وانا الدعاء هذا daga cikin لما da الله صلى الله عليه وآله وسلم ya karantar da mu mu rinka yin a duk lokacin da muka wayi gari da kuma duk lokacin da muka kai yammaci kamar yadda ya tabbata hadisin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Wadda Imam Nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan haka Imam Bukhari ya fitar a cikin al'adabul mufrad شنا حديثنا حديث ير لا أربعين دبيو أسم الأدب المفرد أنا بن الله ولو كسر في غار جاء غريش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقى منا فاطمة الله ولو كسر في غار جاء غريش yace mata ma yamna'uki an tasma'i ma usut ma usiki bi an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مازال الله صلى الله عليه وسلم أنا فاطمة الله يدار إداء فريدة ce zai hana ki saurari wannan wasiya da zan yi miki ki rinka faɗa duk lokacin da kika wayi gari da safe haka duk lokacin da kika kai yammaci ki rinka faɗin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة aini. annabi sai ce wasallam na Fatima ki rinka karanta wannan addu'a duk lokacin da kika wayi gari da safe da kuma duk lokacin da kika yi yammaci wannan haka lafazin hadisi yake a cikin a sunan kubra na Imam an-Nasa'i da kuma al mufrad na Imam al-Bukhari Allah ya bi kansu ya zafarta musu Imam al-Hakim ya sadda shi a cikin sahihin littafin sa al-mustadrak kuma hadisin ya a ta Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya nuna cewa hadisin ingantacce ne a cikin sahihu targhib wa tarhib shi ma daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi da irin wancan lafazi da muka karanta na cikin sunan Nasa'i Mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam na Fatima me zai hana ki saurari wannan wasiya da zan yi miki ki aiki da shi ya zama duk lokacin da kika wayi gari da safe ki karanta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini haka duk lokacin da kika kai yammaci shi ma ki sake karanta wannan addu'a din ya tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma wayan gari kadai ko in ya kai yammaci ba a'a a duk lokacin da ya ji kaman wata damuwa ta dame shi duk lokacin da ya ji kaman hankalinsa ya tashi wani abu ya ɗaga masa hankali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta maimaita wannan addu'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith manzo Allah sallallahu alaihi yana maimaita wannan kalma a duk lokacin da wani abu ya daga masa hankali duk lokacin da wani abu ya daga masa hankali sannan kalman ya hayyu ya qayyum Ina shine abin da jumhurin malamai suka tafi akan shine ismullahi al-azam alladhi idza du'iya bihi ajab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana da wata suna da suna da kira ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma wanda duk lokacin da aka roƙe shi da waɗannan sunayen Allah na amsa addu'a to wannan kalma maluma suka ce su ita ce ismullahi al'azam ya hayyu ya qayyum an gane saka wannan kalma ce mai girma mai tsada daga cikin kalmomi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana wajen yin addu'a a lokacin da mutum ce ya hayyu ya qayyum ya Allah wanda yake alhayyu wanda yake rayuwa wacce ta zama cikakkiya wacce babu wani abu da ya nana ƙasa da ya shafe ta mana rayuwar da rashin rayuwa bai rigaye ta ba kuma rashin rayuwa ba zai biyo bayanta ba hayatun ne al'azali al'abadi rayuwa ce wacce ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kuma a sarmadi tana nan tana tafiya tana wanzuwa wannan babu wanda ke da wannan siffa na irin wannan rayuwar sai Allah madaukakin sarki sannan kuma shine al-qayyum shine wanda yake tsayayye ai allazi la yanam baya bacci baya mutuwa baya gajiya kuma duk wani abu da kaga ya tsayu ya tsayu ne da tsayuwan Allah madaukakin sarki mana da Allah bai ga daman ya tsayu ba da ba zai tsayu ba wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki na al-qayyum shi ya tsayayye ne a karan kansa ya wadatu daga wani ya tallafa masa wajen ya tsayu amma kuma dukkan komai sun tsayu ne tare da tallafi daga Allah maɗaukakin sai sannan bayan ka yabi Allah sannan ka ce bi rahmatika astaghiithu ya Allah ina neman ɗauki ina kamun ƙafa da rahamanka nake neman ɗauki nake neman agaji nake neman taimako wani irin taimako taimakon shi ne aflih li sha'ni kullahu ya Allah ka inganta dukkan al'amura ta gaba duk wani abu da ya shafe ne Allah ka inganta mun shi ka gyara mun shi sannan wala ta takilni ila nafsi qarfata ayn ya Allah karka banni da wayona karka banni da dabara ta ko da kiftawan ido ne ya Allah karka wakilta ni zuwa ga kaina ya zama karkar a samu lokacin da za zaka bar ni dabara ta tafi shi ni ko da daidai da kiftawan ido ne ya Allah karka mun haka ya zama ko da yaushe ko da yaushe kana cin al'amura na sai kake controlling al'amura wannan a takaice shine ma'anar wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana mu rinka a duk lokacin da muka wayi gari da kuma duk lokacin da muka kai yammaci ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn Allah madaukakin sarki ya samu naci addu'a ta 15 malaka shine fadan asrahna wa asrah al-mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده wannan yana cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mulzumci karanta su a duk lokacin da muka wayi gari in mun kai yammaci haka shi ma za mu karanta sai lokacin da muka kai yammaci kuma sai mu faɗi Allahumma أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها سورة العربي آيني آه، كان ضمير النمجري بريكم يا ضمير المشي هذا a safiya a yini ce asbahna wa asbaha اللهم إني أسألك خير هذا اليوم أما أمسينا وأمسينا آه، وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وأنت هذا اليوم يماكما أم في هذه هذه الليلة وأنت يدما آه، فتح فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه إن دليل هو فتحها فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها فأنا الله أعوذ من شر ما فيها وشر ما بعدها إن دليل إنكم تاهيان أعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده manzo Allah sallallahu ya koya mana wannan addu'a kamar da ya tabbata cikin sunan da Imam Abu Dawud a cikin kitabul adab babu ma yaqulu idza asbaha shine hadisi na dubu biyar da da tamanin hudu, haka alfin al-mu'jam al-kabir na Imam at Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi shi ma fitar da shi hadisi na dubu uku da da da hudu hamsin uku. haka imam an-nawawi ya fitar da shi a cikin al-azkar nasa na imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala duka hadisi ya samo asali daga abu malik al-ash'ari Allah maɗaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi abu malik al-ash'ari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce إذا أصبح أحدكم فليقل إذا أينك يواي غري أسافيا فليقل تو تويتي تو أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك Allah sallallahu alaihi in mutum ya waye gari ya faɗi wannan haka kuma sa'an nan idan ya kai yammaci ya faɗi kwatankwatan irin haka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wanda imamu at-Tabarani ya rawaito a cikin al-Mu'jam al-Kabir shi ma haka daga Abu Malik al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi da lafazin irin rafazin da Imam Abu Dawud ya rawaito insha Allah maluma suka ce ma'anan wannan addu'a <clears throat> alai mutum ce asbahna mun waye gari wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin sannan mulki da iko na wannan duniya da mu kanmu ya wanzu ya waye gari yana nan ga Allah ubangijin talibai mana muna Allah ne duniyan ta Allah ce duk abin da ke faruwa a duniya yana faruwa ne da ikon Allah dama shine ubangijin duniyan gaba da sana Allahumma inni as'aluka khaira hadal yau. ya Allah lallai ne ina roƙonka alkhairin wannan yini yanzu tun ina muna safiya yini zai fara kenan ko to wannan yini da za mu fara ya Allah muna roƙonka alkhairin wannan yini din ya Allah duk wani alkhairi da ke cikin wannan yini ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka to kaga wannan kalman farko ai ya sha maka komai da komai ko amma sai aka yi abin da suke cewa aqful khas ila al'am bayan an ambaci khaira hadal yau gaba ɗaya sai kuma ka kekance wasu nau'ukan alkhairi kuma mutum ya sake ambatansu musamman wannan suke cewa yana daga cikin abin da ke nuna cewa lallai bawa yana da tsananin bukatuwa zuwa ga Allah da yake roƙon shi tsananin bukatan yasa sa mutum ke tafsilin bukatu yake ambatan su tafsilan daki daki bayan ya ce Allahumma inni as'aluka khayra hada al-yawm ya Allah lallai ni ina roƙonka alkhairin wannan yini din to me da me nake bukata a yinin yace na farko fathahu ya Allah ka buɗi duk wata buɗi duk wani buɗi da ke wannan yinin ya Allah ina roƙonka gabani ka buɗa mu an gane ku yawwa ko da ba wuce dama an yace Allah ka budi abu da ke zuwa ransa na farko ne kuɗi ko zuwa <laughs> haka wani to amma dai ba kuɗi ba ne budi abubuwa da yawa Allah hana ka fata ko ya hana ka zin tsadawa bid'a da shirka da munafunci ya hana ka rigima da mutane ya hana duka buɗi ne da ka lafiya abu wanda ya fada rashin lafiya a gidanka kai ma lafiya lau abun hawan ka lafiya da sauran duka buɗe ne sai to duk wata buɗe na yinin ya Allah ka ina roƙonka wa nasrahu duk wata nasara da ke wannan yinin ya Allah ina roƙonka wa nurahu duk wani haske duk wata haske da ke wannan yinin walma ka ce hasken nan suna jinya zuwa a tawfiq ila al-ilmi wal amal ma'ana ka haskaka mun ka sa in wajen aiki kuma ka sa duk wani abu da zan koya na ilimi a wannan yinin ya zama ilimi ne mai amfani duk wani aiki da zan yi a wannan yinin ka sa ya zama aiki ne wanda ka yarda da shi kuma za ka ba da lada a kai duk wani aiki da zan yi wanda ya zama ya sa'a ma abin da ka yarda da shi ya Allah ya Allah kar ka ba ni ikon aikatawa shine haske ne shine haske ne an gane ku kuma Allah madaukakin sarki shi da mamallakin hasken الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي يهدي الله لنوره من يشاء هذا محل الشاهد Allah yana shiryarwa zuwa ga haskensa wanda ya ga dama to Allah ka sa mutum waɗanda ka ga daman ka shirya da su zuwa ga haskenka to kana roƙon Allah ka roƙi Allah buɗi na wannan yinin da duk wata nasara na wannan yinin sannan kuma kana roƙon Allah haske na wannan yinin ya zama duk abin da za ku ya na ilimi a yinin wannan yinin ya zama ilimi amfani duk wani aiki da za ka ya zama aiki ne wanda Allah yake so kuma zai karfa zai ba da lada a kai sannan wa barakatahu ya Allah ina roƙonka albarkan wannan yini din mana duk wani abu maluma ka ce ma'anan wa barakatahu ai duk abin da zaka azurta ne da shi da arziki ya Allah ka sa zama na halal shi ne dama mai albarka ba na halal bane ba shi da albarka ba shi da albarka an gane ko ya daga cikin daga cikin ukuba da Allah madaukakin sarki yake ba dukiyar da ya zama ba na halal ba Shi ne Allah maɗaukacin sarki sai cire duk albarkar da ke dukiya sai zama babu albarka da cewa mu yadda muke fassara albarka ya bambanta da yadda shari'a ke fassara albarka mu so da yawa muna ganin rashin albarka shine dukiyar kila ba zai taru ba ko ba haka bane amma ko ba shi wani abu da shari'a ke fassara a matsayin albarka na dukiya albarka na dukiya shine Allah madaukakin sarki da farko ya zama na halal ya zama na halal so da inda bai zama na halal ba hawa magana ne albarkar tukun na farko ke so da inda bai zama na halal ba da shi da albarka sun hannu riga sun hannu riga na biyu Allah ya datar da kai ka rinka ayyukan alkhairi da dukiyar Alaman dukiyar tana da albarka sannan lokacin da kake ayyukan alkhairin Allah ya sa kana yi da ikhlasi da jin cewa ina yi ne kawai dan neman yadda Allah la nuridu minhum jaza'an wala shukura amma in ya zama babu wa'annan ba na halal ba kar ma kai tunanin albarka ce an gane ku zai iya taruwa amma ya taru Allah madaukake sarki sai maka hukuma ɗayan biyu ko kuma duka biyu ko maka hukuma ya sa kana ka zama kana kyashin kashe dukiyar a hanyar Allah duk wani abu na alkhairi ka kana kana kana kana kore koro wajen wajen kashewa ina za a ce ga wani makocin kabe da lafiya ana neman miliyan ɗaya za a kai shi asibiti to sai a sai ka daure za ka yi ba da dubu ashirin ko dubu hamsin kuma kana da miliyan ɗaya da za ka bashi, shi ko baka san ka taɓa koma a dukiyan ba alama ce da nuna Allah ya zara albarka a dukiya amma a daidai lokacin inda wani kuma zai waka ce masa za ka na maka waka ne na yabo za ka ɗauki miliyan biyu ka bashi. shi wannan yana tabbatar maka cewa dukiyarka ba bashi da albarka Allah ya zara hannu a dukiyar Allah ya zara hannu a dukiyar kwata kwata an gane kuma abu na biyu da Allah yake yi wani wannan kaɗai Allah ke bari shi shi wani kuma sai Allah ya ƙara mishi da abu na biyu sai zama gashi da dukiya amma kullum yana jin bukatun shi karfin dukiya yana jin cewa har yanzu Allah bai mishi ba yana jin cewa Allah bai mishi ba duk abin da zai yana ganin kai da saura ni gaskiya ban samu ko sai ga wani wanda bai saita ba bai saita ba shi kuma yana jin ya wadatu saboda nashi Allah ya sa albarka sai za sai sa yake jin ya ne ya wadata ya wadata wannan yana da cikin hukuma da Allah ke ma dukiya ke nuna alaman cewa Allah ya tsira albarka a cikin dukiya to kai da kawaye da yanzu kana roƙon Allah duk abin da zai baka ya zama na halal ya zama mai kyau wanda zai zama da albarka Allah ya sa albarka ce sannan wa hudahu ya Allah ina roƙon ka shirya na wannan yin balbaka ce huda anan kai sabat. الثبات على متابعة الهدى ومخالفة ومخالفة الهوى الله يتبت الدكي وجنبين شريعة da kuma saba ma duk wani abu da ya zama sabanin shari'a ya zama son zuciya tana roƙon Allah ya tabbatar da kai wajen bin shari'a bin karantarwar Annabi Muhammad alaihi sau da kafa kuma Allah ya nisan ta daga bin abin da ya zama sabanin shari'a wanda shine son zuciya kana roƙon Allah ya dace da kai a wannan yini din ana wa'udu ta min sharri ma fi kuma ya Allah ina neman ka tsare ni daga dukkan wani sharri da ke cikin wannan yinin wa sharri ma ba'dahu da kuma dukkan wani sharri da zai biyo bayan yinin sharrin da ke yinin Allah ka kare ni in yinin ma ya kare abin da zai biyo bayan wannan yinin ya Allah shi ma ina roƙon ka kare daga wannan sharri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya wayi gari ko sai yammaci daga cikin mu musulmai ya zama ya lazumci wannan addu'a asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده don kawo mutum ya kai yammanci ne hamsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها wani yana da matuƙar muhimmanci ya zama mun kiyaye ko mun lazance su muna karantawa Allah ya ba mu kiyaye addu'a na goma sha na goma sha shida shine mala yace da cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da umurin karantawa a duk lokacin da muka wayi gari shine fadan asbahna ala fitrat al-islam wa ala kalimat al-ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين حكومة دا يمني أمسينا على دين الإسلام هذه أصبحنا على دين الإسلام على فطرة الإسلام دا أمسينا على فطرة الإسلام an gane ku inda bambancin yake kenan ku da safe asbahna da yamma kuma amsayna wannan hadisin wannan addu'a ya tabbata a cikin hadisin ingantattu imamu ahmad ibn hammal allah maɗaukacin sarki ya ji kan shiga fata mishi a cikin mustatinsa ya rawaito wannan addu'a har a gurare guda biyu ya rawaito hadisi na 15360 ya rawaito hadisi na 15563 haka Imam nasai a cikin sunan Al-Kubra shi ma ya rawaito hadisi na 9829 duka sun rawaito kuma hadisi ne wanda yake ingantacce daga nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da Sheikh Muhammad Nasir bin Albani a cikin Sahihul Jami' ya nuna hadisi ne ya inganta hadisi ya samu asali daga sahabi wanda kira Abdurrahman ibn Abza Abdurrahman ibn Abza sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Imam Zahabi ya haka a cikin siyaru a alamin nubala sahabi ne kuma asalinsa yantaccen bawa ne na wani sahabi da kira Nafi bin Abdul Nasir bin abdul shine asali mai gidansa ya zo ya tashi, kuma shi abdurrahman bin abi abza cikin sahabbai yana daga cikin ƙananan sahabbai waɗanda suka shahara da ilimi kususan ilimin rabon gado da ilimin ƙur'ani da ilimin ƙur'ani karatun ƙur'ani da sanin tafsirin Al-ƙur'ani. wannan sahabin yana daga cikin sahabbai waɗanda suka yi fice a wannan a wannan a wannan fannin wannan yasa shi Nafi bin Abdul Harith lokacin sai na Umar Allah ya kare da a gare su baki da lokacin sai na Umar yana khalifa shi kuma Nafi bin Abdul Harith shine gwamna a Makka shine gwamna a Makka ya zama duk lokacin da zai fita ya tafi wani asamin a wajen inda yake shugabanci sai yana barin shugabanci ne a wajen wannan sahabin Abdurrahman bin Hamza shi yake barin shi jagoranci ya ci da mulki ana zai dawo wata rana wata rana suna ya fita yana hanyar tafiya wani guri shi Nafi ibn Abdul Harith sai suka haɗu da sai na Umar Allah ya ya sha a gare shi shi kuma zai je garin Makka sai suka haɗu a hanya ga shugaban ƙasa zai je zai tafi jihan ka kai kuma gwamna ta za ta je wani guri ko kagan yanzu ne dole dole gwamna ya juya ko ba nan suka yi gaisuwa suka gama gaisawa zai wuce sai na umar yake wa wa kafar ma shugabancin jama'a sai ce na bar su a hannun Abdurrahman ibn Abza sai na umar yake a ah, kafar shugabancin jama'a a hannun kyantaccen bawa ya ce eh na bari ne saboda karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ummul ya ummul nas aqra'uhum li kitabillah manzon Allah ce wanda yafi cancanta da jagoranci mutane shine wanda yafi sanin littafin Allah shi kuma masani ne na alqur'ani kuma masani ne na rabon gado sai na Umar Allah ya kare ta a gare shi yace tabbas ni kuma da kunni na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai da wannan littafin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ke ɗaga darajar wasu kuma ya ƙasƙantar da wasu kaga shi antaccen bawa ne amma zama shine shugaba akan manyan akwai sabai manya manya a garin maka amma aka jagoranci so da abin da Allah ya bashi da ilimin Qur'ani da ilimin rabon gado an fahimta ko Allah ya kare da a gare su baki da suka ce ya daɗe sosai a duniya in ya kai shekara 70 dona ba duniya kafin ya rasu Allah ya ƙara yadda a gare shi to shi wannan sahabin Abdurrahman ibn Abza yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin addu'o'in da yake kamar da zuwa cikin lafazin da ke cikin sunan na Imam An-Nasa'i yace kana Rasulullah sallallahu alaihi idza asbaha yake manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya waye gari qala yana cewa asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين كما قال الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إن يواي جري دلوك تنده يواي جري أنا كرنشا ونن الدعاء إن شاء الله الله ولوك تنسر كي سام داشي هذا طول لوكتي سامو سنداك كان الله ولوك تنسر كي وامو أرى لوكتي zuwa zama ta gaba sai mu yi bayanin abinda malamai suka faɗa game da ma'anan wannan addu'a abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah ya kare mu ya kiyaye mu auratayya da aka yi da waɗanda za a yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka ya sanya musu albarka babban manufa da ta sa shari'a ya shari'anta aure Allah ya sa su cimma a wannan auratayya da suka yi duk wani abu na sharri da ake tsoro Allah maɗaukakin sarki ya kare su da mu baki ɗaya duk wani abu na alkhairi da ake fata a gidan aure Allah ya tabbatar musu da mu baki ɗaya duk waɗanda suka taimaka da shawarwari da guduma Allah ya saka mu kowa da alkhairi